ba dole ne a yi sa'ayi da ihrami ba, ana iya sa'ayi da rigan gida. Kamar yadda muka sani, a duk lokacin da mutum ya je arafa, ya dawo mina, kusan ana yanka, ana jifa, ana tsawafi, ana aske kai. To, da zaran mutum ya yi biyu daga cikin hudun nan, yana da dama ya cire kayansa na gida, ya yi ta hallulu kenan. To tun da ya yi tahallulu sughra a lokacin da ya je ya tsawafi, kun ga in zai yi sa'ayi da wani riga zai yi, da kayan gida zai yi, to babu laifi a yi sa'ayi da me da kayan gida. Ah, babu sa'ayin nafila, yadda ake tsawafin nafila, don haka maniyyaci ko maniyyaciya ke nan ko? in ta riga ta yi sa'ayinta na wafu eh, eh, ifaba, to an gama ba a ƙara yin sa'ayi. Da haka wanda ya tamattu'i sa'ayi biyu zai yi, abba zai iya tsawafi ba adadi, kawai dai abin da ake so ya zama bakwai, bakwai, bakwai. Mun gane wannan ku? Sai eh, abu na gaba, ba a buɗe ƙafaɗa na dama. a gurin sa'ayi yadda ake yi a gurin tsawafi ba akwai abin da ake ce ma ittiba ba a buɗe faɗan dama idan za a yi tsawafi musamman a tsawafin farko na tsawaful qudum ba to a gurin sa'ayi ba a haka za ku je ku tarar haka da yawa ake yi alhazai don haka mu kada mu zama cikin cikinsu ba a surutu a gurin tsawafi ba a surutu a gurin tsawafi in mutum ya rasa abin cewa ba zikirin da zai yi bukatunsa sun ƙare, to sai shiru kuma ya fi, mun gane ko ba a surutu. Duk na abubuwan za ku je ku ganan ma idanku yadda ake yi, surutu har wasu taɗi suke yi a gurin, Allah kiyaye. eh a'a wannan daban ai al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ana yi har za ku ga malamai a gurin suna ta faɗakarwa kai ma za ka faɗakar ko ga wayanda kake kula da su ko ga wasu daban ana faɗakarwa a gurin sosai na'am ba a goga jiki da juna tsakanin maza da mata ba a goga jiki da haka za ka yi iya ƙoƙarinka ka kauce in abin ya zo a haka ya zamanto ba da saninka ba ne, don haka a duk lokacin da mutum ya ga wani taron jama'a a gaban shi, ko da suna tare ka sauri, suna hana ka sauri, ka bi a hankali. Ba wai za ka zo da kai ta shige tsakanin mata ba, duk za ku je ku ganin ku. A sai abu na gaba, ba a aski ko saisaye. a gurin safa da marwa. Tunda mutum kila in ya kammala sa'ayinsa zai so a haske masa kai ko a yi masa saisaye ba a yi a gurin. Hukuma suna hanawa kuma bai dace da mutum ba, balle mata, za ku ga mata suna buɗe kai a gurin, ana ɗan yanke masu gashi, duka wannan kuskure ne, ba a yi. Sa'an nan abu na ƙarshe a nan shi ne ba a gaggawa a kan safa da marwa, wanda in ka je za ka tarar da kai kaɗai ne kake kan safan, kowa ya sauka ya wuce, alhalin baka gama ma la ilaha illallah wa da wula sharika lahu ba, don wasu ba kamar sallah suke yi fa, da ya zo sai Allahu Akbar sai wuce, sai je can ya ce Allahu Akbar sai dawo, wallahi ina tabbatar muku. wa'yancan addu'o'i da muka shato ɗin nan, za ka ga kafin ka kammala wani ya je ya dawo. To abin da nake cewa da shi ne ka kurudu da yawa, ai dama a Ƙur'ani in aka faɗi yawa, za ku ga cewa ɓata ne a gurin, kaɗan ne daidai, to kullum kai ka zama cikin daidan kai ka zama cikin ɓatan. Mun gane ko? Wallahi duk karatu da ake yi sai mutum ya je zai ta shaku. ce wai karatun nan da gaske ne kwa za ku ji mutum ya ce da gaske ne kwa gashi na ga mutane har malamai ma cikin jagororin ku ma daga nan zuwa can za ku ga su ma haka suke yi don haka idan mutum zai iya gane hanya kada ya yi tafiya cikin jama'a in mutum zai gane hanyar gida ba ya je ya yi kayan shi shi kadai in ya kammala ya koma gida amma in dai mutum ya sake ya je a cikin tawagan jama'a to wallahi ba zai samu cikakken aiki ba wannan rantsuwa ne kuma ba ka fara. Allah ya sa dace khatima rufe taro zan rufe taro na ne da abin da ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ya faɗa bayan da ya kawo tarihi na na hajara da annabi Ismail. sai ya yi tadabburi Allahu akbar ya fitar da wayannan bayanai ya ce fasa'i bainahuma yanbaghi lahu an yastahdira faqarahu wa dhullahu wa hajatahu ila Allah fi hidayati qalbihi wa salahi halihi wa ghufrani dhanbihi yace ya kamata ga duk wanda yake sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ya rika halarto ma zuciyarsa cewa shi faƙiri ne, matalauci ne, talaka ne, ya halarto da wannan a zuciyarsa. Wa zullahu ya kuma halarto ma kansa cewa shi fa ƙasƙantacce ne, wa hajatahu ilallah, kuma ya halarto cewa shi fa mabuƙaci ne zuwa ga Allah, Rabbu samawat. Fi hidayati qalbihi gurin Ubangiji ya shiryar da zuciyarsa, ya Allah ka shiryar da zukatanmu, wa salaha halihi, gurin Ubangiji ya gyara halayensa da ɗabi'unsa, mafi yawancinmu wallahi muna buƙatar Allah gyara mana ɗabi'unmu. Wa gufrani zambihi, ya halarto cewa ba shi yana da buƙatan Ubangiji ya gafarta zunubansa, waye bai so a gafarta masa zunubi? yace wa an yaltaji'a ila Allah azza wa jalla li yuziha ma huwa bihi minan an-naqa'is kuma ya rika gudu ya je ya fake da ubangiji subhanahu wa ta'ala guran ubangiji ya kawar masa da naqa'is tawaya wal da kuma aibobi da yake da shi babu wanda ba shi da aibi babu wanda ba shi da nakasa sai dai wanda Allah ya suturce to mutum a gurin ya roki ubangiji ya suturce shi gurin aibobinsa yace wa an yahdiyahu ila siratil mustaqim ya kuma rika roƙon Allah ya fake da Ubangiji ta hanyar Ubangiji ya yi mai ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici wa an yuthabbitahu alaihi ila mamatihi Ubangiji ya tabbatar da shi a kan shirya har yaushe, har zuwa ranar mutuwansa, wa an yuhawwilahu min halihi alladhi huwa alaihi min adh-dhunubi wal ma'asi ila halil kamali wal ghufrani was sadadi wal istiqamati kama fa'ala biha kama fa'ala biha kama fa'ala biha jara alaiha salam yace wa an yuhawwilahu kuma ya rika bukatan ubangiji ya canza masa halayensa na zunubi da saɓo zuwa ga halaye na kamala ɗabi'u na cika irin na gafara wasadat da daidaito walistiqamati da kuma istiƙama kama fa'ala bi hajara alaiha kamar yadda ubangiji ya aikata wa hajara lokacin da ta nuna bukatanta, ta nuna damuwanta, ta gudu ta rasa wadda za ta je ta fake, sai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Ubangiji ya yaye mata damuwarta. To haka idan ka halarto kika halarto da bukatanki, haka nan Allah zai yaye maka, zai yaye maki. Ya Allah ka yaye mana damuwinmu, ka gafarta mana zunubanmu, ka sa a je lafiya a dawo lafiya, ka sa aljanna ita ce makomanmu. Waɗanda ba ƙaddara su tafiya ba a wannan karan, ya Allah, ka sanya suna cikin masu tafiya nan gaba, kuma ka karɓi ibadojinmu idan muka yi. وصلى ala sayyidina muhammadin wa وآله wa sallam.